Hukumar ba da agajin gaggawa ta nema ta tabbatar da mutuwar mutane goma sha uku a hare-haren bam da aka kai tashoshin mota biyu da ke titin Bauchi a nan birnin Jos. A cewar jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ta nema mai kula da shiyar arewa ta tsakiya Abdulsalam Muhammad a yayin da nake zantawa da shi sun tabbatar da mutuwar mutane goma sha uku yayin da mutane goma sha hudu da suka samu raunuka sun kai su asibiti ana musu jinya. 什么精

Na kuma zanta da wani da ya nemi in saka ya sunansa don jin abin da ya gane mai idonsa a wurin da bom ɗin ya tashi. Eh, ya zo bai shiga motan ba da ya shiga motan abin zai fi haka mu shiga motan ba yana Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.